wannan ne ma dai karon farko tun bayan wani rikici wanda koyi lakume rayuka da dama da gwamnatin jihar ke ma tura tawaga domin duba halin da ake ciki shi dai wani rikici da ya auku kusan makonni biyu da suka shuɗe ya fa jefa jama'a da dama cikin halin kuncin rayuwa bayan ma ga rayuka da kuma dukiyar da aka rasa da yake jawabi ga al'umman yankin yayin wannan ziyarar jajantawan mataimakin gwamnan jihar taraban honorable haruna manu ya ko nuna takaicin gwamnatin jihar ne game da abin da ya ja wannan rikici tare da ba da tabbacin cewa gwamnatin jihar Taraban za ta tallafa waɗanda rikicin ko ya shafa. Hakanan mataimakin gwamna ya kuma kiraye al'umman yankin mambilan ne da su yafe wa juna domin ciyar da yankin su gaba mu abin da ya faru a gaskiya za mu faɗa muku ya ba mu mamaki ya kuma ba mu kunya domin me domin mun san mutanen mambila mutane ne masu zaman lafiya don Allah don Allah mai girma gwamna ya ce a faɗa muku ku yi hakuri bai kamata sake ganin irin wannan abun ba domin mu abun ya ba mu mamaki mutanen mambila kun zo gaba ɗayan ku mun zauna mun yi shawarwari aka ce za a zo a yi zaman lafiya mambila bai fi kwana uku ba kawai sai aka ce ga wata rikici ta zo ta ɓarke wanda aka musu barna muna ba su hakuri don Allah su yi gwamnati za ta yi duk iya kokarin da ta duba ta ga irin abubuwan nan da aka yi kawo yanzu dai ɗaruruwan jama'a ne ma wani rikici ya raba da gidaje inda ko suke samun mafaka a wajen yan uwa da abokan arzuka bayan mako ga waɗanda masu ƙetara zuwa ƙasar kamaru da kuma waɗanda yanzu ma ke kwanci a gadajen asibiti ko ina ka duba dai mata da ƙananan yara ne wani rikicin ya shafa ke kokawa burtake ko komin yiɗi gomnati wallitomin ɓe gullidani yamin ciye wala ko min mari ɓe kosidani yamin jawdi yanzu eh, haka dai muna cikin wani mawuyacin hali an kashe mana yan wada dabbobi don allah a taimaka ku fada gwamnati halin da muke ciki a cewar waɗannan mata da rikicin ya shafa kamar dai waɗannan mata su ma magidanta da ke cikin gudun hijira sun komi ga kokumbaran su nema ga gwamnatin jihar da kuma na tarayya da a taimaka ganin halin da suke ciki a yanzu waisu daga guro ta taimaka da gera gidanmu da abinci da kuma sutura. Muhammadu Mafire daga Tem, Tem John gida da Sanu da, Kawu da Baffa. Zubairu Alhaji Isa na baya hainare. Ina gudun hijira ya kace mini babana. Kawo yanzu dai, yamma dai zuwa lokacin da nake cillo da wannan rahoto, ana fasaran isowar tawagar hukumar bada agajin gawa ta Najeriya ne ma, yayin da ita ma gwamnatin jihar Taraban ke cewa za ta turo nata sakon Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.